ne kamar ba yanzu kai da rashin mutunci ina tafiya za ka zo ka haya bayana in ka karya ni ba wallahi na dauka a yage ne wani abokin wasa na da yake muna irin wannan wasan da shi wallahi a yage ko wallahi kuwa za ka ga a yage dan Allah ka yi hakuri ba la ilaha illallah wajen mutum ka gane ba ka da wani ai hakuri kai ba auren na sai na sai na raba auren ka da kuɗi da ta ah, dan Allah kai na ma sake ta ba wallahi na saki baba dan Allah hakuri ah, wallahi na baba dan Allah ta dan Allah ka hakuri na sake ta nace shi Allah ah, eh. kai wannan wasa san bai mun riba ba wallahi yanzu ga yana kai Allah ne ma a yage a'a